صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa BOH ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an sha ruwa lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin na mu koyi harshen Farisanci daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin Isra'ila a yau. waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu harare assalamu alaikum yau asabar 15 ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato shabiyar ga watan afrilun shekara ta 1982 aka zartar da hukuncin kisa kan khalid islambul wanda ya kashe shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat bayan da ya sanya hannu akan yarjejeniyar camp david inda ya amince da samuwar isra'ila a hukumance khalid islambol wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar faratin tanawa da yakin oktoban shekara ta 1973 da anwar sadat ne yake halarta wurin a cikin birnin alkahira inda ya harbe shi da bindiga har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau 15 ga watan afrilun shekara ta 1982 masu saurare kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shabiyar ga watan afrilun shekara ta 1912 katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma a lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na amurka a cikin mutane 2,207 da suke cikin jirgin mutane 700 ne kawai suka tsira da rayukansu sauran kuma sun mutu hatsarin jirgin ruwan dai na titanic shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni a duniya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 29 sa gabata rana irin ta yau 15 ga afrilun shekara ta 1994 aka kafa kungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da WTO ko kuma World Trade Organization a kasar Morocco kafin haka dai an fara kafa kungiyar ne bayan yakin duniya na biyu tsakanin kasashen duniya 23 sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma a shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka soma tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci a duniya wanda suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai kayayyaki zuwa ƙasashe daban-daban da ƙarshe dai a taron na morocco a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rataba hannu a akan yarjejeniyar kafa kungiyar kasuwanci ta duniya sannan aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairun shekara ta 1995 masu saurare assalamu alaikum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 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 masu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanansu sudan rundunar sojan kasar da kuma runduna ta musamman suna gwabza fada kasar yaman kuwa an fara musayar fursunonin yaƙi tsakanin gwamnatin sana'a da saudiya iran ta soki salon siyasar harshen damo akan batun kare haƙƙin bil'adama a duniya kuma ga labaran da ke dake bayan kwashe tsawon makonni ana tar da jijiyoyin wuya a tsakanin shugaban majalisar shugabanci ta soje abdul burhan da kuma taimakinsa hamdan da gulo kuma kwamandar rundana ta musamman a yau rikici ya barke a tsakanin bangarorin biyu rahotanni dai sun yi nuna cewa tun da safi rauni ake gwabsa fada da manyan bindigogi na artillery da bamabamai na gwamnati a tsakanin sojojin da karu na musamman kuma sojojin ƙasa rahotanni sun ce jerin motoci dauke da sojoji sun shiga cikin filin saukar da tashin jiragen sama na birnin khartoum inda sojoji na musamman suka ce sun kwace filin saukar jiragen yayin da rundunar sojan kasa ta musanta hakan kamfanin dalancin labaran ap ya ba da rahoton cewa an ji kara harbe-harbe a kusa da filin jirgin sannan kuma an ji harbe-harbe a kusa da gidan shugaban mulkin sojan rahotanni sun tabbatar da cewa fararen hula da dama ne da suka tsere daga yankunan da lamarin yake faruwa alburhan da hamidu t daglo suna da saɓani na ra'ayi a kan batutuwa da suka shafi mika mulki ga hannun farar hula tun bayan jin mulkin da sojoji suka yi wa majalisar ministocin kasar karkashin jagorancin prime minister abdullah hamdok a cikin shekara ta 2021 kasar yaman na yau a sabrin ne jirgin da ke dauke da fursunoni na kungiyar ansarullah ya tashi daga birnin riyadh zuwa kasar yaman inda sauka a birnin sana'a da nufin yin musayar fursunoni na yaƙi tsakanin bangarorin biyu sama da fursunoni 120 dai kungiyar ansarullah ta karba a yau a filin saukar tashin jiragen sama na birnin sana'a kuma ana sa ran wasu za su kara isowa a yau din da adadin su zai kai 300 tun bayan fara yaƙi a ƙasar yaman a shekara ta goma sha biyar dubban mutane da suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikkata a yau asabar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta saudiya ta fitar da sanarwa dangane da zaman taro da ministocin harkokin wajen ƙasashen larabawa suka gudanar a birnin jidda inda aka tattauna batun ƙasar syria da kuma lalubu hanyoyin warware rikicin ƙasar ministocin harkokin wajen ƙasashen larabawan dai sun yi tattaunawa mai zurfi dangane da batun rikicin kasar ta siriya inda suka cima matsaya akan cewa dole ne a ci gaba da bin hanyoyi na diplomasiyya da siyasa domin warware rikicin kasar ta siriya wanda a kwashe tsawon shekaru fiye da goma ana fama da shi sannan kuma sun jaddada wajibcin yin amfani da dukkanin hanyoyi da za su taimaka wajen mayar da 'yan gudun hijira 'yan kasar ta siriya da suka fice da kasar su a lokacin yakin kasar kasar iran ta yi kakkausar suka dangane da salon harshen damo da ake bi wajen tantance abin da ake kira haƙƙin bil'adama ko kuma tawaye haƙƙin ɗan adam ɗin a matsayi na ƙasa da ƙasa a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya sakataren hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar iran kazin garib abadi ya yi kakkausar suka kan yadda ake amfani da hanyoyin siyasa na harshen damo a mataki na ƙasa da ƙasa kan batun kare haƙƙin ɗan adam a cikin ka wadda ake wa kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya rubuta cewa duniya tana fama da kalubale a matsaloli na asali a fagen kare haƙƙin ɗan adam musamman ma saboda halayen da kasashe da suke da awar kare haƙƙin ɗan adam suke nunawa ya da cewa dole ne a yi amfani da hanyoyi na ƙasa da ƙasa wajen kare haƙƙin ɗan adam ɗin da kuma 'yancinsa ba tare da nuna wani son kai ko bambanci ba wasu gungun 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin kasar amurka sun buƙaci shugaba joe biden da ya sauya manufofin gwamnatin washington game da batun palestine da kuma isra'ila tare gudanar da bincike akan amfani da makaman amurka da gwamnatin isra'ila ta yi wajen musgunawa palestinawa a rahoton da gidan talabijin dan aljazira ya bayar ya ce wakilai goma sha hudu ne a majalisar dokokin kasar amurka suka aike wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da wasiƙa ɗin da suka jaddada cewa dole ne gwamnatin biden ta bincike batun amfani da makaman amurka wajen tauye haƙoƙin ɗan adam a falasɗinu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To akai da Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shakka babu ranar kudus ta duniya wacce ta gudana a ranar Juma'ar da ta gabata na ɗaya daga cikin batutuwa da suka dau hankali. je jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da aka raye wannan ranar ta nuna goyon bayan Falastinawa da kuma nuna fushi kan mamayar da Isra'ila ke wa Falastino da kuma musgunawa Falastinawa da ke ibada a masallacin Kudus da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin. Madalla ranar Kudus wacce aka fi sani a hukumance da ranar Kudus ta duniya wani taron shekara-shekara ne na goyon bayan Falastinawa da ake gudanarwa a ranar Juma'ar karshe ta watan Ramadan don nuna goyon baya ga Falastinawa da adawa da Isra'ila da Yahudawan Sahiyoniya. An fara gudanar da taron ne a shekarar 1979 a Iran jim kaɗan bayan juyin juhalin musulunci. ana kuma gudanar da ranar kudus a wasu kasashe da dama musamman a kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi inda ake gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar da isra'ila ke yi a gabashin birnin kudus ana kuma gudanar da taruka a kasashe daban-daban na al'ummar musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba a duniya a jamhuriyar Nijar 'yan uwa musulmi a jihar Maradi su ma sun bi sahun takwarorinsu wajen yin jerin gwanon nuna goyon baya ga Falastinawa da kuma nuna fushi kan mamayar da Isra'ila ke wa Falastino da kuma musgunawa Falastinawa da ke ibada a masallacin Kudus musamman a wannan wata na Ramadana. Malam Rabi'u Muhammad na ɗaya daga cikin masu magana da sunan ƙungiyar 'yan uwa musulmi a jihar Maraɗin ta jamhuriyar Nijar ga kuma abin da yake cewa a hira da mu Abdullahi Musa. E manuhar wannan zagaye shine nuna goyon bayan mu da tausayawa mu ga al'umma na Falastinu wanda ake zalunta wanda 'yan uwanmu ne musulmi kuma a hadisi manzan Allah yana cewa ba ya tare da mu duk wanda bai kulawa da al'amarin musulmi to ɗan uwanmu na musulmi na falastinu yan uwanmu ne kuma zalunci na duniya ko in ce masu mulki na duniya sun haɗa kai da yahudawa ana zaluntar su wanda eh, abinda mutum zai yi ya zamanto ba ya tare da wannan zalunci shine fito ya bayyana cewa ba ya tare da wannan zalunci tunda duniya kamar ta da zubibi ne da duniyar mutane masu rauni da duniyar mutane masu girman kai waɗanda suke ganin su ne masu ƙari suna kama suna karyawa inda suka ga dama to mu kuma musulunci ya umarce mu da mu goyi bayan masu rauni mu taimaka ma masu rauni mu taimaka ma waɗanda ake zalunta kuma al'ummar musulmi na Falasinu zalunta su ake abu na biyu shi masallacin da suke wannan ta'addanci ana iske mutane suna sallah ana wulakanta su ana halbin su ana tura su da sauransu shi wannan masallacin ke shine alƙibla ta hulku a musulunci kenan yana daga cikin muqaddasati na musulmi kenan kaga abin da yake muqaddasati na musulmi ya kamata musulmi a ce sun kula da shi to wannan yana daga cikin abin da yasa muka yi wannan fitarwa sannan kaga duk wani wanda yake son adalci ba musulmi ba kawai a duniya duk wani mai son adalci za ga ya fito a wannan rana yana goyon bayan waɗannan bayan Allah da a ba su 'yanci a bar musu ƙasar su wadda ta gado ce wadda nan aka haife su nan aka iske su a ainihin shiga tsakanin su da wa'annan yahuda da suke zaluntar su to mu ma muna goyon bayan da a ba su yanci wannan zaluncin da ake musu ba mu yarda shi ba kuma muna tur da Allah wadda da wannan zalunci kyan sannan wannan masallaci masallaci ne na musulmi shine alƙibla ta harko ta musulmi kenan yana cikin muƙaddasatu na musulmi lazim ne yahudawa su bar shi to wannan yana daga cikin abin da ya samu ka fito kalkashin jagorancin jagoranmu wanda yake mai gwagwarmaya da zalunci da yakar zalunci da neman adalci jagoran masadi ibrahim yakubu alazaki wallah wannan shine yake umurta mu da cewa lalle koyaushe juma'a karshen watan ramadan to mu hito mu ainihin nuna damuwanmu ga waɗannan zalunci da ake ma waɗannan bayin Allah wanda yan uwanmu ne musulmi sannan watan Ramadana kaga an yi ibada wannan ibada kin wannan bakunan da suka yi azumi masu tsarki kaga addu'o'in da suka yi Allah ta'ala zai karba to wannan shine dalilin fitawar mu a yau baicin wannan ne zagaye da ake na nuna goyon baya ga yan uwa Falastinawa da kuma kwato wannan masallaci akwai wani abu da ake yi malam dan dai a ƙara jaddada cewa ba alamance da irin zaluncin da ake yi ma wannan yanki na Falastinu ba to inda akwai abin da inda akwai abin da zai wuce haka da za mu iya amma kasantuwar zalunci na duniya ya mamaye ko ko ina to kaga abin da muke yi kenan ko ba a gane ba kasanto manzon Allah ya ce duk wanda ya ga abin ki ya hana da hannunsa idan bai iyawa da hannu ya hana da baki idan bai iyawa da baki ya ki abu a zuciya to kaga yanzu mu muna faɗi ne da baki saboda ba mu da ikon da za mu je Falastinu mu taimaka musu amma yanzu mun hito ga baki mu faɗi mu bayyana cewa zalunta su ake kuma ba mu yarda da wannan zaluncin ba kuma muna tur da Allah wadai da wanda suke zalunta su wannan shine ma'ana iya abin da za mu yi in akwai dama mu samu abin da ya wuce haka insha Allah za mu yi akwai wani jawabi da za a ga sauran yan uwa musulmi eh, don dai su kama tunda wannan masallaci kamar da kuka yi bayani yana daga cikin masallataya na eh, wanda musulunci ke to kabo da shi akwai wani jawabi da za a yi ma sauran yan uwa musulmi don su kama dai su nuna rishin jin daɗin sa akan misali ma an ga duniyar musulmi da kai ya rabu malam to abin da muke kiran da muke ga sauran yan uwan musulmi shine su dai waɗannan bayin Allah na Falastini musulmi ne yan uwanmu ne kenan shi kun musulunci ya nuna cewa in musulmi yana ƙarshen duniya wani yana eh, ƙarshen duniya ta yamma wannan ta gabas to dole ne abin da ya dame shi ya damu wancan kamar jiki guda ne to banda kashin su musulmi kuma in ma akwai waɗanda ba musulmi ciki misali akwai kiristoci da sauransu to mu musulunci ya umarce mu da mu taimaka mu masu rauni waɗanda ake zalunta wanda ake zalunta ko da ba musulmi bane ba to musulunci ya umarce mu da mu taimaka mishi saboda zalunta shi ake saboda musulunci bai yarda zalunci ba saboda haka kiran da muke ga al'ummar musulmi shine zamanto a ce inda za a ce misali al'ummar musulmi ta duniya gabaki da za ta hito ta gabaki ɗaya kowa ya bada haɗin ka a hito a misali kamar nan maraɗa ce duka musulmi maraɗa sun hito suna Allah wadai da wannan ko ina a zama haka to su waɗannan yahudawa kin da waɗanda suke goya musu su baya za su rage wannan zalunci ke ko ma su bar shi duka tunda su dama abinda suke tsoro mutane to kuma in suka ga mutane ba su goyon bayan su to kaga dole su daina abinda su, amma kasanto sun ga mutane ba su kula ba su ma damu abin ba to shi yasa suke ci gaba da abinda suke saboda haka kiran da muke ga al'umma musulmi su yi kishin yan uwansu musulmi su yi kishin musulmi su yi kishin wurare masu tsarki kamar irin shi wannan masallaci wannan shine kiran mu insha Allah shi ya tambayi da ita kuwa a nata bangare malama zainab abdullahi wacce ta jagoranci tawagar mata a jihar ta maradi a jerin gwanin nuna goyon baya ga falastinawa da masallacin na kudus cewa ta yi to alhamdulillah mun hito ne domin mu nuna ma yan uwan mu mata su ma ba a bar su baya ba saboda Allah subhanahu wataala cewa yi maza da mata duk kowane yayi kokari a cikin addinin Allah kenan mun hito ne domin mu nuna bakin cikin mu akan abin da ya faru ga yan uwan mu musulmi akan zaluncin da aka eh, yi masu yahudawa suka amshe masallaci ya kasance sun mamaye kewaye shi ya zama to nasu to mun hito ne mu nuna ma yan uwa musulmi kada mu kasance mun yi rauni akan kafirci saboda shi ko da yaushe kafirci shine kasa musulunci shine sama kenan mun hito ne mu nuna ma yan uwanmu musulmi kada mu yarda mun nuna bakin ciki akan abin da aka ma yan uwanmu musulmi kuma har abada ba za mu yahi ba kuma ba za mu taba yarda ba kenan saboda haka muka hito don mu nuna ma 'yan uwan mu musulmi mata kada mu kasance kan addini masu sakaci saboda ko da yaushe idan muka kasance masu sakaci to kafirai sai su ji daɗi sai su mamaye mu to shi yasa muka hito mu nuna ma 'yan uwan mu musulmi wannan lokaci ne duk in yayi na ƙarshen watan ramadan alkashin wannan jagoranci na malam ibrahim yakubu hifa hifazahulla muka hito mu nuna bakin ciki da bacin ranmu kan abin da aka yi ma yan uwa musulmi zalunci da aka yi masu su yahudawa sun kasance sun nuna wannan masallaci nasu ne to kuma karya suke ba nasu bane namu ne saboda duk abin da ya shahi musulunci to na musulmi ne kuma masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah a ciki kenan yana da ɗaya daga cikin masallatan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah a ciki tun daga ainihin ɗakin Ka'aba har wannan masjid al-Aqsa kenan shi ya yasa ka hito mu nuna ma ƴan uwan mu mata wajibi ne mu zage damce. mu ba addini gudunmuwa kuma mu nuna muna bakin ciki akan abin da ya faru akan yan uwan mu musulmi kenan dai da ku da yara na ga za a zagaya a nuna ma duniya cewa ba ku yarda ko alama da wannan zalunci da yahuda suke yi ma falasinawa da kuma wannan magana wannan masallaci eh kwarai mu da yaran mu da ɗiyan mu da ainihin kannan mu da magajiyan mu da ainihin kuma maza ga baki ɗaya dukan mukan hito saboda mi duk ɗan da ya tashi a cikin addini to zai tabbata a cikin addini kuma duk ɗan da ya kasance mahaihwan shi musulmi ne kenan wajibi ne kasance ya yi koyi da su shi yasa muke gabatar ma yayan mu muke koya masu abinda muka nuna bakin ciki kan shi su ma nuna bakin ciki kan shi kuma abinda muka nuna murna kan shi su ma nuna murna kan shi saboda shi addinin nan dole ne sai wannan ya taro wannan ya taro sai kasance ya girku amma idan ya kasance wa'in yayi can wancan yayi can sai kasance an samu matsala rabuwan musulmi ne ta kawo ma haka da mutane musulmi ba su kawo sakaci ba eh ainihin yahudawa ba su isa su amshe wannan masala masallaci ba amma saboda sakacin musulmi an rarraba wani can wani can kowa shi yake kenan sai ya kasance har suka samu wuri suka zo suka shiga suka amshi wannan masallaci kenan shi yasa yan uwa mata da yara dukan muka hito da ƙarshen watan ramadan cikin ranar juma'a muka nuna bakin ciki da bacin rai akan abin da ya faru akan musulmi saboda shirye muke mu kwato wannan masallaci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan kuka ga abu wanda yake na na to in kuna iyawa ya kasance me yake da suna kun yi magana kun kwato kun yi magana akan wannan abu a kawar da shi in ba ku iyawa kuna iya kusa hannu ku hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi in kuma ya kasance abin ya hi karhin ku to ku nuna bakin ciki ga rayuwar ku kenan wannan shi ma yana daga cikin raunin imani kin ma ga rai to shi yasa muka hito mu haɗi da baki domin mi mu nuna masa shirye muke duk abin da za ya faruwa ya faru kenan saboda mi ɗaukaka kalmar Allah kuma mun sani cewa Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-islamu ya alu wala yu'la alaihi musulunci shi ke daukaka babu wani mai daukaka kan musulunci kenan shi ya samu ka hito Allah ta'ala kuma ya taimake mu kuma ya kara ma malamin mu malam Ibrahim Yakubu da zaka zaki lafiya da nisan kwana sannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar da mu tare da shi dirrin wuya insha Allah Allahu Akbar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 ya tafi wani ofishin jakadanci na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke birnin tehran inda anan kuma suka haɗu da wani wanda ya zama abokinsa wato malam kamal wanda ɗan asalin ƙasar labanan ne da yake a birnin tehran yana gudanar da ayyukansa a hukumar talabijin da rediyo na jamhuriyar musulunci ta iran a ɓangaren larabci ta za mu ji da ta kaya a tattauna ta gudana tsakaninsa da malam kamal to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin dukkanin kalmomi da za a amfani da su kamar haka. کاری؟ منن ایکن که؟ شما آمدید کی کازو تفریح شاگتاوا گردش یاوان بود ایدو کار ایکی من زندگی می کنم نی اینا رایوه من نیامده ام نی بنزوبا کجا اینا شما کار می کنید کی ککی ایکی سفارت اوپشن چی؟ لبنان قصر لبنان کارمند چی؟ سازمان صدا و سیما حکومر تلویزیون در رادیو من کار می کنم نی اینا ایکی مترجم می ترجمه گوینده می تا شده شریه رادیو رادیو احتمالاً بیش از تو مپیرین جایی بیش از پیدا زبان هرشی مختلف دبن دبن واقعا للی برنامه رادیویی شرن رادیو پخش می شود انا وزشی بخش بنگرن مهم mai matuƙar muhimmanci. Borun marzi Sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa ƙasashen ƙetare. وجود دارد اکویشی شنونده می سوراره شنوندگان ماسو سوراره خارج از ایران وجن ایران آنها تولید می کنند سو سنا حد شری بینندگان ماسه کلو نقاط سسا دنیا دنیا جالب میکای تروه آنها پخش می کنند سو سنا سوا علاقه سو علاقمند میسان مخاطبان ماسو سوراری کو ماسکلو تلویزیون تلویزیون نامه وسیقه ایمیل وسیقه تهنگر ایمیل زیاد دیوه آنها دریافت می کنند سو سنا To madala bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da Kamal. شما برای چه کاری به ایران آمدید؟ برای تفریح و گردش یا کار؟ کی دومین وانا ایکی نه کزو ایران دومین شاکتاوا دا بود ایدو کو ایکی؟ نه من در ایران زندگی می کنم برای تفریح به ایران نیامده ام نی اینا رایوانی ایران بنزو ایران دومین شاکتاوا با کجا کار می در سفارت لبنان؟ اینا کی؟ ایکی او پیشن جکادنچن قصر لبنان؟ نه من کارمند سفارت نیستم من در سازمان صدا و سیما کار می کنم. ni ba ma'aikacin ofishin jakadanci ba ne, ni ina aiki a hukumar talabijin da radio mai aikin tarjama da karanta shirye-shiryen radio ne ne. Pas ehtimolan kuyane radio arabi hasti. Kenan bisa zato mafi irin jai kai mai karanta shirye-shiryen radio larabci ne? Bale, dar Iran radio hayi be zaban hayi دارد wujud darad. Bish az zaban. ایران e, a Iran akwai gidajen radiyo da suke watsa shirye-shirye da yarka daban-daban sama da yarka talatin. واقعا یعنی برای همه این زبان ها برنامه رادیویی پخش می شود؟ لله هکنه کنن دو ودنن یارکا سنا واتسا شده شریان رادیو؟ بله در صدا و سیما یک بخش مهم به اسم برون مرزی وجود دارد. ای حکومت تلویزیون دا رادیو akwai wani bangare mai muhimmanci sunansa sashen watsa شده shirye zuwa kasashen ƙetare. آنها برای شنوندگان خارج از ایران برنامه تولید می کنند؟ سو سنا حدا شده نی دومین ماسو سورارن شده شدن آ ایران؟ to madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma tarjamar ta a cikin harshen hausa to da wannan ne za mu dasa aya a cikin shirin namu sai idan allah kai mu zaji mu dauki da cigaban shirin a cikin wani darasin to madalla yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barka mu da warhaka ko mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sani muke yin dubi karfin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa in su mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa zuwa muku zanen rajon voh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za kasu tare da mu don abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan talbiyyar yara da kuma fatan iyalai da su amfana da wannan shirin yau allama da soma ne daga cewa rawan yara tana farawa ne tun suna ƙanana har zuwa shekaru 18 bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad rayuwar yara tana farawa ne tun daga yarinta da shekaru marasa yawa har zuwa rayuwarsu zuwa sha takwas wannan rayuwa ta shekara sha biyu zuwa sha takwas tana da muhimmanci sosai domin lokaci ne na samun canji mai girma a rayuwar yara a lokacin ne suke gogayya da yara masu yawan gaske tun daga farkon jiniya har zuwa ƙarshen siniya wani lokaci har zuwa jami'a idan ma ba layin karatu suka yi ba to lallai za a ga sun cakuda sosai da yara kuma har ma suna iya fara zuwa wuri mai nisa da ake aikinsu a wannan lokaci za su samu balaga ta tunani da balaga ta hankali da balaga ta jiki ƙarfinsu zai ƙaru jikinsu zai fara girma sosai tunaninsu zai buɗe hatta da sautinsu zai fara canjawa daga muryar yara zuwa muryar manya a yayin da su kai wajen shekara goma sha takwas a lokacin za a samu canje-canjen halaye daban-daban na tunani kuma lokaci ne da ake cewa kansu yana hayaki manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa samartaka wani bangare ne daga hauka za a ga suna fada da guje-guje wanda suke da wasanni na fada sosai da kokaye-kokaye saboda yanayin canjin jikinsu da suke samu a lokacin tunani iri daban-daban zai shige su tunani ne wanda yake da kala irin tunanin manya da halaye irin kala na halayen manya Ca cakuɗi da hayakin samartaka Ca cakuɗi da hayakin yarintaka a lokacin suna matukar buƙatar zuciya mai tsarki domin ɗaukar yanayi mai kyau mai tsarki a daidai lokacin balagarsu imam sadiq amincin allah ya tabbata gare shi na cewa ku gaggauta hira da yaranku kafin murja'a su rigaye ku a wata ruwaya ku ji tsoro kan samarinku kada masu shashshigi cikin addini su bata su baru'ul kafi juz'i na shida shafi na arba'in da bakwai amalit tusi shafi na sittin da biyar ma'anil akhbar shafi na ɗari uku da ishirin da biyar kenan wannan marhalar tana da muhimmanci ita ce marhalar koyarwa da ilimi da tattaunawa da kusantarwa da bahar shawarwari da makamancin wannan shari'a ta sanya balagar namiji shekara goma sha biyar kamariya balagar yarinya shekara tara kamariya sai dai wannan balaga ce ta ibada wasa'il shi'a jiz'i na ɗaya shafi na ishirin da jiz'i na ɗaya shafi na talatin zuwa talatin da ɗaya ta hariri wasila jiz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da biyu sai dai wannan ba shi ne kuma balaga aure ba balaga ce ta ibada balaga ce ta cewa kilifi da nauyi ya hau kansu dole su bauta ubangiji wajabcin sallah da azumi da zakka da humusi da makamancinsu sun hau kansu haramcin shan giya da dukkan wani mummunan hali haramcin ƙarya annamimanci hassada shan giya zina da haddi duk ya hau kansu a wannan shekaru amma balagar tunani da hankali wanda zai iya yiwuwa su iya rike gida a matsayin ma'aurata tana buƙatar urf da al'ada su tabbatar da su sau tari wasu sukan kai shekara 20 wasu kuma tun a shekara 16 sukan kai wannan matsayin a wannan marhala ake samun balagar jinsi ta yadda sha'awa za ta kai matakin tana neman a saman mata hanyar biyan bukata wannan kuma hanyar ita ce aure idan ya kasance akwai hali to a yi musu aure matukar yanayi ya bayar an samu balaga hankali da jiki kuma bukatun jiki suna bukatar hakan. masu sauraro kada ku shafa a shirin zan kunne ganin rajon boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan cewa akwai matsaloli da suke mamayar duniya ta fatan iyalai suna amfana da shirin ko da yake akwai matsaloli masu yawan gaske da suka babaye duniya bayan balaga ta tunani da jiki akwai balagar tattalin arziki akwai balagar al'umma akwai balagar siyasa balagar tattalin arziki shine idan aka samu yalwa kamar yadda za cikin wasu alishiya juzi na ɗaya shafi na ashirin da ɗaya hadisi na shida balagar tattalin arziki shine isuwa da wadatuwa da iya ɗaukar nauyin aure ta yadda zai zamanto akwai sana'a da abin da zai iya ɗauke nauyin rayuwar gida da shi ko kuma akwai wanda ya ɗauke masa nauyin wannan balagar zamantakewa al'umma shine cewar duk da ya zama shekara sha biyar ga yaro shekara tara ga yarinya shine balagar takalifin shari'a amma kasashe sun iyakance wannan da cewa sai sun kai shekara goma sha takwas za su yi aure hakanan ma balagar siyasa take da dokokin halaccin su shiga zaɓe da kuma takara da makamancin wannan waɗannan abubuwa doka ta ƙasashe sun ayyana su sun sha su kuma tunani na al'adu na mutane ya yarda da shi yawanci wanda suka yi wannan shekaru to sun fa kai munzulin da za su iya rike kansu a matsayin mazauna gida a matsayin ma'aurata a wannan shekaru akan samu alakar samari da samari 'yan mata da 'yan mata da kuma 'yan mata da samari alaƙa ce mai hadari wacce take da larurar kula da kulawa domin gudun kada rayuwa ta gurɓace domin biyan bukatun jinsi ba ta hanyar halal ba shine babban iri da ake sawa shukan nan ta shaidana da shaidanci da lalacewar rayuwa ita ce kuma babban ɗigo na ba wanda zai kai ga lalacewa da talauci da kuma yaduwar fitintunu da bala'o'i a cikin ƙasashe don haka a wannan shekaru ake matukar kula da haramcin haɗuwa a jiki musamman ma tsakanin jinsin namiji da jinsin mace a kula sosai da wannan lokaci za mu faɗa da bayani kan matsalar rayuwar samari da 'yan mata a bahasin rayuwar ma'aurata insha Allah. matsala ce mai hadari sosai lokaci ne mai santsi sosai a kula sosai da keɓewa da tafiya yawo tsakanin 'yan mata da samari da hadarin da yake cikin wannan lokaci ne na basu ilimi da ƙoƙarin cusa tsoron ubangiji da sanin nauyin da yake kansu game da al'ummarsu da sanin taklifin shari'a da yake kansu da sanin waye ubangijinsu su waye kawo kansu su waye makomarsu da sanin kuma mummunan sakamakon da yake samun saba dokokin ubangiji da na cija mafi muni da ake girba daga hakan waɗannan shekaru ne da idan suka ƙare za a fara tunanin tanadin gida da aure da kuma tunanin yadda za a yi shi ko da mataki-mataki ne sannu-sannu matakin ne musulunci duk da ya halalta yi wa mata sallama ya kuma halalta musu amsawa a mumin alaihi salam domin ya koya mana tarbiyya ya kasance yana sallama ga mata idan zai wuce amma yana kin yawa budurwa sallama yana cewa ina jin tsoro kada sautin ta ya kayatar da ni sai zunubin da zan samu ya fi ladan da zan samu na sallama. Ulkafi juz'i na biyar shafi na 525 a watar waya daga imam sadiq ku ji tsoron duk inda yake za a samu shakku na samun zunubi ko fitina kada wani ku ya tsaya da babarsa kan hanya wanda mutane ba ta ba kasu sai su zarge su bihar anwar juzi na saba'in 72 shafi na 91 lokaci ne wanda yake ana buƙatar kamewa mai tsanani tsakanin 'yan mata da samari da rashin tsayuwa a tituna da makamancin wannan domin gudun bacewa da kuma jefa kai cikin zargi don haka sanin iyakokin shari'a da kuma tsarkin ruhi da tsarkin jiki duka biyu muhimmai ne sosai ga yara a wannan shekaru na tasowa daga sha biyu zuwa sha takwas ta yadda da sun kammala shekara sha takwas sun riga sun kasance masana masu tsoron ubangiji masu tsarkin zuciya masu tsarkin rai masu tunani mai kyau masu sanin da haukansu a cikin al'ummarsu masu nan matakin da ya dace domin kawo gyara. To gaci yau mamalan ya fara bude mana sabon kundi kan bayanan sai dai kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin sata fasalan propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci shi da ya bayar da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kuni da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin tare da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci. Yanzu kuma ga shirin na Isra'ila a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa a cikin shirmu na Isra'ila a mako. Shiri wanda yake kawo muku abubuwan da suke faruwa a haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma gwagwarmayar da ke faruwa tsakanin gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma Falastinawa wanda aka mamaye su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To masu sauraro a cikin makon da ya gabata sojojin Yahudawan Sahiyoniya wa'anda suka mamaye ƙasar Falastinu sun kai hare-hare da dama a cikin masallacin al inda suke hana Falastinawa musulmi ci gaba da ayyukan ibada a cikin watan Ramadana mai alfarma. Kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto cewa sojojin hamshe ƙasar Isra'ila sun shiga cikin masallacin al ne a ranar Talata da ta gabata. suka kuma fidda ɗaruruwan matasa Falasɗinawa musulmi wanda suke yin ayyukan ibada na wata ramadan mai alfarma a cikinsa labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sun yi amfani da albarusai na yaƙi bom na sauti da kuma hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa falasɗinawa masu ibada a cikin masallacin bayan haka sun kama wasu da dama suka tafi da su. firas aljabrini shugaban cibiyar yada labarai na wadi alhalwa na falastinawa ya faɗa a kamfanin dilancin labaran ip kan cewa yahudawan sun kama falastinawa kimanin hudu daga cikin wanda suke ibada a cikin masallacin kuma sun tafi da su ban da haka hotunan bidiyo da ke cikin masallacin sun nuna irin barnan da sojojin yahudawan suka yi wa masallacin sai dai duk da haka falastinawa sun ci gaba da zanga-zanga a wasu yankuna a ƙasarsu da aka mamaye yayin da wasu kuma suka yi ta fafatawa da sojojin yahudawa da makamai a cikin birnin na kudus da misalin karfe goma na dare ne dai aka ga sojojin yahudawan ɗauke da makamai suka shiga masallacin har ila yau dangane da hare-haren da yahudawan sahiyoniya suka kai cikin masallacin al'aksa makon da ya gabata ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta yi allah wadai da hare-haren ta kuma yi kira ga kasashen duniya musamman membobin majalisar ɗinkin duniya su ɗauki mataki akan wannan ta'asan ta haramci ƙasar isra'ila a birnin kudus sannan su yi allah wadai da ita sannan musulmi kasashen musulmi da dama da wasu ƙasashen turai da kuma ƙasashen yamma sun gudanar da zanga-zanga yin allah wadai da ke ta hurumin masallaci al'aksa da kuma take haƙƙin falastinawa wanda gwamnatin harfi kasar isra'ila take yi kasashen indonesia pakistan bangladesh nigeria da kuma tunisia duk sun fito zanga-zangar yin allah wade da yahudawan sahiyoniya akan ta'asan da suke aikatawa a birnin kudus sauran wuraren sun hada da birnin london na kasar birtaniya wasu birane a kasar amurka da sauransu wani daga cikin masu zanga-zanga a birnin london na kasar birtaniya ya faɗa wa tashar talabijin ta almayajin ta ƙasar lebanon kan cewa duk abin da yake faruwa a ƙasar falastinu gwamnatin ƙasar birtaniya ce ta sabbaba hakan tun shekaru kimani ɗari da suka gabata wato shelan belfort da aka yi a shekara 917 wacce gwamnatin ƙasar birtaniya ta lokacin ta yi na cewa za ta samar da ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falastinu da take mamaye da shi a lokacin shine wato asalin rigunar da ta kai ga halin da palestinawa suke ciki a halin yanzu kuma duk ta asan da gwamnatin harbi kasar isra'ila take aikatawa a kasar falastinu da aka mamaye gwamnatin kasar birtaniya tana da kwamisho a cikinsa tunda ita ce ta mamaye kasar falastinu bayan yakin duniya na ɗaya sannan ita ce ta miƙa wa yahudawan sahiyoni a ƙasar falastinu a shekarar 1948 wanda ya ba su daman kashe falastinu da kuma korarsu daga ƙasansu banda ƙasar birtaniya dai mafi yawan ƙasashen yamma musamman amurka suna da hannu dumu-dumu a cikin abin da yake faruwa a ƙasar falastinu da aka mamaye sannan duk wanda zai lura amurka da wannan ƙasashe ba sa taɓa yin allah wadai da hamshi ƙasar isra'ila a duk ta'asan da take aikatawa a ƙasar falastino kuma su ne suke kare ta daga zargi sannan su suke bata ta kuɗaɗe da tallafi na siyasa a duk faɗin duniya don harfi ƙasar isra'ila ta ci gaba da abin da take aikatawa a ƙasar falastino da ta mamaye a kasashen afirka da afirka ta kudu da kuma algeria ne suka fi nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu da aka mamaye su. har ma tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu kuma jagoran gwagwarmayan kwatar 'yancin baƙaƙen fata daga gwamnatin wariyar afirka ta kudu na lokacin wato nelson mandela yana cewa 'yancin mutanen afirka ta kudu bata kammala ba sai bayan 'yancin al'ummar falastinu daga hannun gwamnatin wariya wacce kasashen yamma suka kafa kuma suke goyon bayanta a kasar falastinu ismaila haniya shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ya yi kira ga falastinawa a yankin yamata kogin jordan da aka mamaye a shekarar 1988 da su je cikin masallacin don kare shi daga yahudawan ya kuma bayyana abin da ya faru a daren talata wani abu mai muni a cikin tarihin gwagwarman yahudawan da musulmi sai kuma ziyad annakhala babban sakataren kungiyar jihadul islami ya bayyana cewa abin da ya faru a daren talatin da ta gabata wata babbar barazana ce ga al'ummar falasɗinu da kuma wurare masu tsarki na musulmi a ƙasar ƙungiyar bada agaji ta hilal ahmar ta ƙasar falasɗinu akwai falasɗinawa da dama da suka ji rauni a farmakin da sojojin yahudawan suka kai a masallacin na al'aksa a daren talata amma maganar gaskiya ba za a iya bayyana yawan falasɗinawa da suka ji rauni ba a wani bangare kuma babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ta bakin mai magana da yawunsa stephen dujeric ya bayyana kaduwarsa a lokacin da ya ga yadda sojojin yahudawan isra'ila suke dukan falastinawa masu bauta a cikin masallacin al'aksa a ranakun talata da kuma laraba da suka gabata ya kuma kara da cewa masallacin al'aksa wuri ne wanda mabiya addinin kirista yahudu da ko musulmi suke girmamawa don haka bai kamata yahudawan sayoniya su yi amfani da karfi wajen fidda musulmi daga cikin masallacin ba har ila yau dangane da ta'asar da gwamnatin harcin ƙasar isra'ila take aikatawa a ƙasar falastinu da ta mamaye musamman a cikin watan ramadan mai alfarma da muke ciki jagoran juyin halin musulunci a nan ƙasar iran imam ayatollah sai alil khamnai ya bayyana cewa a yadda yake ganin al'amari suke kara taɓarɓarewa a ƙasar falastinu da aka ba mai yiwuwa gwamnatin harfin ƙasar isra'ila ba za ta kai shekaru 25 da ya yi hasashen faɗuwarta a baya ba masana da dama dai sun bayyana cewa rikicin siyasa da ta kunno kai tsakanin yahudawan kansu dangane da sauye-sauyen da firaministan kasar benjamin netanyahu yake son gabatarwa a cikin tsarin shari'ar ƙasar. ya shigar da rarrabuwan kai tsakanin su ta yadda wasu suke hasashen mai yiwuwa a shiga yakin basasa a cikin yahudawan rikicin cikin gida na yahudawan ya ci gaba da tsanani a tsakanin yahudawan duk tare da cewa firaministan haramtacciyar kasar ya jingine batun sauya kundin tsarin shari'ar kasar amma abokan hamayyan gwamnatin netanyahu sun ki amincewa da hakan sai dai ya jefar da batun kwata-kwata shi Netanyahu dai yana son gabatar da sauye-sauye a cikin tsarin shari'ar haramci ƙasar Isra'ila ne saboda ya bawa kansa kariya daga gurfana a gaban kuliya dangane da ɗimbin zarge-zargen da ake masa na cin hanci da rashawa da kuma yin ba daidai ba a cikin harkokin gwamnati har ila yau a makon da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar Azerbaijan ta buɗe ofishin jakadancinta a birnin tel aviv na hamshi ƙasar isra'ila sannan a jawabinsa a bikin buɗe ofishin jakadancin ministan harkokin wajen ƙasar azerbaijan ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta haɗa kai da yahudawan isra'ila don fuskantar jumhuriyar musulunci ta iran wannan zancen da ya sa gwamnatin ƙasar iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta buƙaci ƙarin bayani daga baku dangane da wannan kalamai masu hatsari da minista harkokin wajen ƙasar ya ambata a haramci kasar isra'ila masana da dama dai suna ganin haramci kasar isra'ila ta sami karbuwa a wajen mahukuntan ƙasar azerbaijan wacce ta kasance makwabciya ga ƙasar iran daga arewacin ƙasar sai dai tehran bata ɗaga jijiyoyin wuya da baku ba amma kuma a shirye take ta fuskanci duk wata barazana wacce za ta iya bullowa daga kota ina daga wajen kasar kafin haka dai baku ta janye jakadanta daga birnin tehran bayan harin da wani mutumin kasar ya kai a cikin ofishin jakadancin kasar ta da ke birnin tehran har kuma wani jami'in diplomasiya guda ya rasa ransa don haka mai yiwuwa furucin ministan harkokin wajen azerbaijan dangane da haɗa kai da hanci kasar isra'ila don fuskantar jihunan musulunci ta iran ba zai rasa nasaba da makirce-makircin da gwamnatin harfi kasar isra'ila take kullawa jihunan musulunci ta iran ba to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na isra'ila a mako sai kuma wani makon idan allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wani sabon shirin a halin yanzu tahir amin yake cewa a huta lafiya wasalamu alaikum warahmatullahi barakatu to ina kuma da haka ne ma mu kawo karshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran